ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله من داو كراتون اللتابي مفاهيم تربوية في شرح الأربعين النووية wato littafin da yake yin bayani game da sakonni waɗanda suka shafi hadisai guda arba'in wanda imamun nawawi ya hada wuri guda wancan zama mun tattauna game da dalilin wannan hadisi na farko innamal a'malu niyyar mun yi bayanin cewa imamu tabarani ya ruwaito da isnadi lafiyayye daga abdullahi dan mas'ud yana cewa wannan hadisi ya shahara cikin sahabbai da hadisin muhajir ummu qais ana ce mata ana ce ma riwayan kuma riwayan muhajiru bintu qaila to bayan mun tattauna mun tattauna akan bangarorin tarjaman asalin wannan hadisi na umar wani yi bayanin cewa umar a list na musulunci maza arba'in suke gaban shi sai mata goma sha ɗaya. yau da haka za ka ce ne na arba'in da biyu a shiga musulunci kuma shi ne na farko a cikin kitabu a waluman wanda aka fara ce ma amirin mummini malam ya tattauna mana dai da gabobi masu mahimmanci ya kulle mana da magana abu laidan Mas'ud ne yabo ga Umar bin Khattab mun tattauna a kan nau'o'in hijira nau'o'in hijira bayan malin yi mana ya dan haskaka mana ga da niyya ta kunsa da kuma cewa wannan inama al'amalu bin niyyat bayana nufin hasarin wato cewa kowane irin aiki ne yake sai da niyya yake tabbata ba a sai dai mafi yawa mafi yawan ayyuka niyoyi suke tabbatar da su waɗannan na ɗan tsuntsun towa abubuwan da muka ɗan tattauna ne sai abinda malamai suke faɗa game da niyan nan cikin sakon da hadisi yake so ya isar cikin abinda malamai suka faɗa wanda ya fi shahara kowa ya sani shine maganan fudail bin iyad Allah ya musu rahama bin iyad ya faɗi wasu kalmomi ya ce malamai rabbaniyun malamai sun tabbatar da cewa Hassanul amal shine akhlasuhu wa aswabuhu don an tambayi shi a baya ala shi fudail bin sai faɗo su kalmomi wanda yake cewa lallai innal amala idan kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسول الله ثم قرأ قوله سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا cikin abin da malamai suke cirewa game da niyya suna cewa dukkan aikin da aka rata ya sha kan niyya a asali to wannan aikin sai an kyautata niyyansa na aikin ke karbuwa mun yi bayanin ayyukan da ba sa karban niyya amma dukkan aikin da aka dora shi akan niyya to lallai sai niyyar nan ta zanna garkata sannan wannan aiki ke zama karɓaɓɓe a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan malamai rabbaniyun sun ce akwai sirri a niyya niyya ta zuciya ce ƙal kuma zuciya Allah ya hana mala'ika ya taɓa ta ba wai ma bawa ba wato ita zuciya Allah subhanahu wata'ala nasa ne zuciya shi ke kallanta shi ke kuma ba da sakamako a kanta hatta mala'ika ba ya iya rubuta abin da ke cikin zuciya ba ya iya rubutawa kuma wannan yana daga cikin gata da Allah subhanahu ta'ala ya madan adam domin kada a zalunci dan adam ko misqala zarra ko misqala zarra zai yi dun nagartan mala'iku dun nagartan mala'iku kila su samu matsala saboda halitta ce na kasa ce to da yake Allah subhanahu wataala yana son dan adam kuma yana so ya mishi adalci na kishin sa sai sa zuciya ya hana kowa sai shi kadai saboda haka wato duk abin da mutum zai yi kokari ya kalli sa ya kyautata sa domin aikin sa ya zama nagartacce malamai sun yi tsokaci akan niyya da abubuwa masu yawa amma ba bisharorin za mu sa a gaba ba za mu tattauna ne akan matsalolin don wani shafi goma suka yi bayani akan bisharori game da niyya babina za mu ba mahimmanci kawai shine hadarori sakon hadarori na wannan hadisi wanda ya shafi niyya na farko abinda ke kishiyanta niyya mai kyau shine arriya wa sum'a da abinda za ka yi ka nisanci riya da sum'a kai suna ka nisanci wannan manzala sassalam ya yi bayanin cewa wuta za ta fara kalaci ne da masu riya na farko makaranta alkurani waɗanda Allah wata ta'ala zai tambaye su sun yi karatu shi shine suke haka yake ba da ni kuka yi ba kuma ya tattara sai zuba a wuta Allah ya kare mu to alamat din simat wa alamat sum'a malamai sun kawo nasoshi wanda idan ka samu irin wannan alaman to kana da ciwo zuciyarka ta samu matsala kenan za ka yi samun matsala da malicinka na farko abinda suke kawo an nishadu fil amal wal mudafat jodi jawdi idza kana hunaka sana'a aw mada wal kasr wa taqsir idza kana hunaka aibun aw dham ciwo ne wannan ciwo ne na zuciya na farko idan ciwo tana da zuciya ayan zuciya tana da ciwo na ninya to ana samun nishadin aiki da ninnin kashi da an samu yabo da an samu yabo ko kwarzantawa akwai kalmomi guda uku wanda larabawa suke amfani da shi suna da alaka da juna akwai almadahu akwai asana'u duka waɗannan guda biyun da itra duka waɗannan suna babi guda ne sannan akwai a shukuru akwai alhamdu alhamdu yabo a shukuru godiya almadahu kwarzantawa shi yana da bangare guda biyu akwai asana da itra asana'u kwarzantawa wanda shari'a take so al kwarzantawa wanda shari'a take kore shi ba ta so shi ya sanya an kana duba alkurani za a ga Allah baya jingina makan shi madahu saboda madahu yana da as-sana'u da al-itra sai dai ma yana tashi jingina madahu ga Allah subhanahu ta'ala sai a watsar da itra sai a ce as-sana fa asna alayhi fa asna alayhi saboda kalmar madahu tana da hadari kamar makami ne mai kaifi guda biyu madahu amma shukuru kaifi ɗaya ne hamdu kaifi ɗaya ne amma madahu kaifi biyu ne shi sanya mawaka suke amfani da shi to galibi da mutum ya samu kwarzantawa a aiki sai ya rika jin wani karfi to akwai hadari a ciki akwai alamu na ciwo na zuciya in kuwa aka samu alama na ciwo na zuciya to niya za ta iya samun matsala sai zama su makori ya tashi da ciki sannan akwai magana na alibi na biyu talib wanda ya kayyada wannan ya karfafa wannan magana yake cewa yukassilu idza kana wahdahu wa yanshidu idza kana fil nas yana da cikin alaman aibu na zuciya aibu na zuciya mutum yanzu yana da kasala idan shi kadai ne yana da kasala sai na limin abi talib ya ce suna gane ma'adata alkurani da safe suna tafiya ba su yi taka su saboda sun gaji da tsayuwa a sallah wato suna tafiya kan za su fadi suna tafiya saboda sun tsayu a sallah tafiya da safe yana musu wahala in sun ba mutum tafiya na mushi wahala to ya nuna ya tsayi da daddare galibi magabata ko hadan ƙurani suke yin sun ga wani yazo sai su rufe ƙurani sai su nuna kawai kamar ɗan tilawa suke yi ba hadda suke so su yi ba cikin magabata akwai imamul mawardi imamu almawardi ana kirga shi cikin manyan magabata wanda niyyarsu ikhlasinsu ya kai matsayi wato mafi girma duk rubuce-rubucen shi babu ko ɗaya wanda aka san ya rubuta yana da rai sai da zai muku rasu yi wasiya rubuce-rubucen shi in ya rubuta littafi sai ya aji in zai yi wuya jingina ma wani ya ce ma wani ne ya yi to ya fi so a yi buwa ne imamul mawar ne za ka yi malaman hadisi musamman ta tahqiqi da wato da takhriji da malaman jurhu wa ta'dili suna girmama maganar da ya faɗa saboda sai da zai rasu wasiya ya ce in an je wuri kaza akwai rubuce-rubuce Allah ya sa ya dace a kokari a ɗauka a je a duba watakila akwai sauran abubuwan da bai isar ba duk littafin shi kuma yana da rubuce-rubuce da yawa fagage da yawa musamman sanin tsotso nasab da ta hakiki da chain na bin hadisi yana da ilimi mai yawan gaske ku sai da aka je sana aka samu littafan shi da ya rubuta aka ɗauko aka duba sai ga karantar wanda da yake yi a shi ya riga ya tsara su a rubuce ya aji sannan sai aka fito da su duniya sannan suka shaƙe iskan duniya sannan kuma sai daga baya aka gane a shi wasu ɗalibai da suke karantar da wasu abubuwa karatun shi ne amma ya fi so a ce su suka yi in an ce ɗalibinka ya ce kaza sai ce ya fi ni ilimi dalibin ka wani ya ce kaza sai ce ai yafi ni karatu idan kuna tambaya ku je wajen shi an gane wannan ko imamu al-mawardi malam ya kawo bayanai sosai akan shi a cikin wannan littafi da sauran littafai da yawa da ya kawo hotunan yadda magabata suke kokarin kyautata ayyukan da suke bukatar niyya to sai na libin abi talibi kan ce eh yana daga cikin alamu masu hadari mutum ya rika samun kasala idan yana shi kadai in mutum yana shi kadai ya kamata ya dage nan ninka. wai na shi zai zaka na finnas ina samun nishadi idan ina cikin mutane wannan hadari ne ina da cikin darsan da aka samu a cikin wannan hadisi Wai wai yazidu fil amali idza afna alayhi wa yanqutu idza dhamma wani riwaya ce wanda shahararra ga sayyidina Ali bin Abi Talib saboda haka zai kyau <clears throat> musamman ilimi ba abin da ke bukatar niyya nagartacce irin ilimi idan ka tashi yin karatu wallahi ka wanke zuciyarka ka dage in kowa bai je makaranta ba kaje kai daya in kowa bai zo ba don wani kake yi ba kai har ƴaƴan ka ba don su kake ilimi ba san mutu za ka yi ilimi ana yi kana yi don kanka shi ya sanya ma ka mutu ba za su gada ba ba wanda zai mutu ya yi su gaji ilimi shi asalin ilimi ana makai ne sai dai su ne suke da haƙƙi na farko ka nusashe su ga abin da ka samu da su da iyalanka amma ka dage makaratu karatu ka wanke zuciyarka ba kana bukatan wani abu wani kana bukatan ka gane karatun ne ka bauta ma Allah subhanahu wataala sannan akwai riwaya wanda Sauban radiyallahu anhu yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa law allimanna aqwaman la'alamanna aqwaman min ummati zan gane wasu mutane a cikin al'ummata wallahi manzala ce wallahi zan san su ya tuni yau malkiyama bi hasanat zan zo na tashi alkiyama da ayyuka kyawawa amsali jibali tihama wannan tawon ana mishi kisra ana mishi bamma wato ka ce dutsen tihama ne shi dama kiyama ba za ta tashi ba sai an kankar duwatsu maka la taqumu sa'a hatta to zala jibali makka kiyama ba za ta tsaya ba duwatsu maka sai an kankare an kusa gama kankare su kila kiyama ta kusa dashi an kusa gama kankare su don yanzu kusan inda ya rike da duwatsu wasu da yawa kuma ana na amfar musu kamfani ɗaya sai ga yana da laborori dubu biyar ko dubu bakwai na kankare dutse to akwai jibali tihama yana daga cikin manyan duwatsu iya cewa wasu za su zo da lada girman shi kamar tihama kuma biban kuma zai zo fari aikin alheri na karanta da alkiyama fari ne kamar aududa amma mai fai ja'alahu Allahu a masura sai Allah mai da shi ko audugan na hakika sai aikin ya lalace sauban ce yana da cikin wanda muka miƙe muka ce ya rasu ka siffanta mana masu fan wannan aiki sai ce amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum yan uwanku ne fatan kuma guda wa yakuluna min al-layli kama taqulun kuma suna sallan dare walakinnahum qaumun idza kalaw bi maharimillahi intahquha sai dai ba sa raga maharam in suka same ta a boye boyayyen haramun ba sa raga wato idan suka samu haramun a boye ba za ka ce su ne ba wato a ɓoye ba ma suna yin haram ne suna aikata haram ne suna ɗarɗar ba a za ka ɗauka yadda kasan kuraye ne suna jin yunwa haka suke farma haram a ɓoye ba fili ba a ba sa haram a fili kwata-kwata ba sa haram a fili amma a ɓoye ba sa raga mu haram to waɗannan ayyukansu gaba da Allah lalatawa yake Allah na ɓata aikinsu kaga aikinsu hukuncinsu ya so ya daidai da masu tallan haram ɗin kuma masu bayyana haram wata riwayan yana cewa al'umma ta kowa zai shiga aljanna sai wanda sai wanda ya ki shiga aljanna sabai suka ce waye zai ki sai ya ce wanda ke bayyana haram wanda ke bayyana haram shine ake neman ya shiga aljanna yace Allah bana so Allah ya kare mu to shi kuma wanda ke bai bayyana haram amma kuma in ya same ta boye mai koyi ka aikata ta da dardar. yuti shi tana kadawa ya san ba daidai zai ba to bai raga mata in ya keɓe ya je yana haram irin wannan mu'amala to wannan aikin shi na zahiri Allah ba zai bashi ba Allah ba zai bashi ba a yanzu irin masu amfani da dujal waya musamman mata Allah ka shirye mu da su baki da abin tausayi ne kwaran gaske mata suna banna a waya mata su tube su ta rawa ba za ka yi musu hukunci da abu guda ba <clears throat> ka ce tsinanu ne ba su da rabo ba a haka lallai sun sufanta sun cika sharaɗin hadisi guda na cewa dole ke bayyana haramun Allah ba zai yafe mai ba sun cika wani sharaɗin tabbas amma ta bangare guda kuma abin tausayi ne ta bangare guda abin tausayi ne za ka ji suna faɗin Allah bayan suna faɗin Allah fitintunu na mata na yanzu na sun kasa ruwa wai suna neman miji ne. ya ja musu bala'i ta wani bangare abin tausayi ne ya musu addu'a Allah ya shirye su da mu baki da saboda haka irin waɗannan wannan sun keɓe maharam ba sa raga mata suna da haɗari to amma su kuma kace sun keɓe kace ba su keɓe ba sun keɓe domin galibi suna yin irin waɗannan abubuwa ne a wurin da ba kowa amma kuma ai ba mafi haɗarin inda za a ga inda kai ɓanna irin mutum ya sa a social media sai mutum ɗaruruwa su gani ɗaruruwa ne ma ko dubbai dubbai sai su gani kai ƙira ma ya wuce dubbai kaga ya cika sufofi masu haɗarin gaske masu irin waɗannan abubuwa na farko sun koma a ɓoye sun ƙi raga mu haram ba su raga musu na biyu kuma sun yi tallan shi amma duka in ka hada abu ai musu addu'a ne Allah shirye su da mu waki da irin waɗannan fitintunu karuwa suke yi saboda haka waɗannan riwayoyi suna ba da asar na cewa akwai ciwo ga rashin ga imanin mutum idan mutum ya siffanta da irin waɗannan sufofin guda biyu ɗaya na sayi na alibi na bi talib na biyu kuma na wannan sahabi sauban sannan yana daga cikin rusa aiki da rashin kyauta zaniya ke yi ko rusa dan adam da dan adam yake samu idan bai samu niyya nagartaka ba ko wato yake Allah kan hana shi taufiki dacewa yanzu da muka yi sallah liman yana karatun ihdinas siratal mustaqim hidayat tawfiq wal irshad hidayat tawfiq wal irshad ana roƙon Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan hanya daidaitatta amma wani lokaci in ka fassara shi da hidayat tawfiq baka samu matsala ba dan hidayat tawfiq shine duk yanda za a kai a kuma ka shiga aljanna duk yadda za a yi karkenka ta zama aljanna to ka samu hidayat tawfiqin aya ko wani bai taba sallah ba ko a cikin sahabbai a jikin dutsen Uhud ya musulunta bai taba yin sallah ko guda ba kuma a nan yin shahada ko maza Allah ya ce tabbatar da shahadarsa kaga yana tare da hidayatu Tawfik hidayatu wato hidayan dacewa to ita wannan dacewan in mutum ya rasa niyya cikin ciwo ko illan rashin kyautata niyya Allah na rashin datar da shi sai dai ya samu hidayatu irshadi duk karatun da za ya zama yana kan hanya amma ko ya bi hanya a ƙarshe ba zai ba zai dace ba wannan riwaya <clears throat> sahabi da ya kawo shi sai kawo ayoyi guda biyu duk fasaran su daya inda Allah subhanahu wataala yake cewa cikin suratul ra'd wa yahdi ilayhi man anab akwai wa yahdi ilayhi man yuni duk ne wanda ke samun hidayatu tawfik shine wanda yake tsananya man anab ninyan shi nagartacciya ce to shi zai samu ki tawfiqin babu kokonto akan cewa <clears throat> wasu malamai suna cewa ihdinas siratal mustaqim ihdin kalman hidaya an ce ta addi da ila ko ta addi da kanta suna da bambanci to amma babu kuma kokonto akan cewa wanda ya samu ciwo na ninya wannan aya takan fada mai Allah na samu ina sa mutum ne hidaya ta tawfiki idan kana yunibu ko idza anaba duk idan ya zama niyyar shi nagartatta ce to duk yadda za a yi karkar rayuwar shi da aljanna ne sai an zo gab sai littafin shi riga shi sai shiga aljanna in kuma bai samu wato kyakkyawan ninya ba to sai da samu hidayar ka nishadi ai ta labarin cewa babban mutum ne shi ai ta labarin cewa shi mutumin kirki ne amma yanda ake labarin nan sunan shi labari ta gaban Allah ma sunan shi labari Allah ba zai tabbatar da wannan ba ga wannan ciwo ne sannan ciwon da kyautata rashin kyautata niyya ke kawowa abdiq wal idrab nafsi ana samu dik kunci ka ta jan haushi haushi ko lokaci ka ta jan haushi ana so ka zama mai sukin fuska mai raha mai sukin furka mai lata hazan yi kokari ka rinka yakin kuncin zuciya idan kana yawan zuciya kana yawan tashi kana yawan fushi hankalin kana yawan tashi to kana da matsalar niyya in ba sa'a ba kana da matsalar niyya malamai suna kawo ayoyi da dama suna cewa rashin kyakkyawan niyya shi ke kawo kuncin rayuwa sun kance yana ɗaya ma daga cikin ma'anan ayoyin wa man a'rada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan bankan suna cewa zikiri a wannan ayan niyya ce duk wanda ya samu matsalan niyya to zai rika samun matsaloli a rayuwar shi abinda bai kamata ya mushi ba sai rika gani na mushi abinda bai kamata ya mushi ba sai rika gani na mushi kuma da zai kyautata da zai auna yawan hushin shi da yawan rahan shi sai ga suna neman sai kankankan wanda ko fushi jefi jefi ake neman shi an taba Allah jefi jefi ake neman shi ba san mutum zo bai da fushi in yi zo bai da fushi ya samu matsala manzo sallama yana fushi shi kanshi Allah na fushi falan ma asafu nan ta gamna minkum Allah da kansa na fushi manzo Allah na fushi amma fushin jefi jefi ake san shi kuma da lokacin da dalilin da yasa ake bukatar shi amma idan ya zama fushi na yawa to yana nuna ciwo a ninya wato ga wannan aikin kowane irin aiki in rayuwar gida ne in rayuwar wajen sana'a ne in rayuwar kowace irin rayuwa ce kaga a wannan layin fushinka na yawa to a wannan layin ninyanka tana da matsala saboda haka yana da tasiri fil amali ta tasiruha fil amali sannan yana daga cikin ciwo da malamai suka cire na rashin nagartar niyya na za'ul haibati min qulubin nas sai ka ganin kai babba ne amma mutane ba sa ganin kai babba ne kai ne kai yadda kai babba ne kuma zai yi wa mutane zo su maka ranka yadda kai babba ne amma har ga Allah zuciyarsu ba sai yadda kai babba ne a zuciyar mutane Allah ya cire maka kai babba ne ko da kuwa an ce kai babba ne ko da kuwa sun zo sun ce maka kai babba ne ba su yadda kai babba ne ba su yadda ba yadda zuciyarka take da ciwo sai Allah ya cire haibanka darajanka a cikin zuciyarsu sai da su ce maka babba kawai za su ce maka babba ba ma sai ya baka kujeran babba ɗin in ka zo wuri za a girmama ka a tashi a baka wuri a komi amma wallahi ba sai da kai ba ana ba sai da zuciyarsu ba sai da kai ba amma in kana da saukin niyya niyyarka tana da saukin nagarta tana da kyawun nagarta to za su girmama ka duk yadda kake shi sa manzo sallallahu alaihi yake cewa so da yawa sai ka samu wanda yake in ya zo kofar gida ana ture shi amma wajen Allah babba ne so da yawa sai wani ya aiki dan kadan a wajen Allah sai yake zama babba saboda nagartan niyya nagartan niyya ku kalli yakin tabuka da waɗanda manzo Allah yake suna da ladan wanda suka je yakin tabuka bayan suna gida suna kwanta a Madina suna shan ruwan sanyi suna cin dabino yakin tabuka da ake sa hannu ake shan fitsarin dabba ana neman ruwan da za a sha ga talauci shekaran saboda ya yakin ya zo ƙarshen shekarun fari guda uku a jere fari musiba ne ya Allah ka kare mu daga ishi da fari ga fari an samu ga ƙarancin abinci ga yaki ya taso ga shi lokacin garjin zafi ana cikin talauci saboda haka da aka yi tafiyan an sha azaba galibi sabai suna cewa ɗalibanmu suna kwarzanta badar mu ko muna kwarzanta tabuka duk wani sahabi tabuka yake girmamawa ba badar ba yace amma dalibanmu mu tabi'ai muna karantar da su muka gaya musu badar fi su girmama badar mu kuma tabuka ta fi girgiza mu in dai muka haɗe mu ya musa habai tabuka muke magana yace amma ɗalibai sun haɗu su kuma badar suke magana an gane wannan ko amma maza sallam an dawo cikin garin madina an hango bishiyoyin garin madina ya ce wasu na nan ba su je ba suna cin dabino suna shan ruwan sanyi ladanmu daya magabata suna cewa hatta sallah sai wani ya zo masallaci an idar da sallah ya koma gefe can ya sallan shi kadai Allah ya ba shi ladan jami'i ya ma ba shi ladan da limamin bai samu ladan ba saboda nagartan niyan shi da dalilin da ya sa bai samu jami'in ba da gaskiya ya kirka masallah da gaske madauki shi bayi tana da wuya tun kafin ya zo masallacin tun bayan isha'i ya ware sal kayan da za shi bashi da su turaren da za shi da masallacin bashi da shi ila ya aje ma jikin riga ila ma ya fara sa ma rigan saboda yadda ya kintsa ma sallan bashi sallan bashi ba a zuwa da babban sallah ce kamar idi take ji kwalliya ke mata saboda girmanta da darajarta duk ya kintsa wannan amma bacci ne irin da ya shi ko ya tashi da lalura ya je bayi kafin ya gama biyan bukatar shi ha a idan da sallah amma ya kinsa sallah. sai wani ya zo masallacin da gudu dama a ya matsayi zo a rikice yake ya zo daga baya an yi da sallan ya sallan shi shi kadai Allah ya bashi ladan jini me ya taimake shi niyya saboda haka wato niyya dan uwa mafita ne ga komai niyya mafita ne ga komai kuma nasara ce ga komai saboda haka abinda malamai suke cewa naza'ul haibatu min qulubin nas rashin kyautata niyya yana sa matsala idan gidanka kana da matsala gidanka ko da gidanka ne na bada misalin gida ne wanda kana jin naka ne in ka samu saukin niyya ka samu matsalan niyya sai ka ji gidan gaba ɗaya komai na gidan na baka wuce sai ko zuci sai in kana auna yawan rahanka da murnanka da farin cikin ka gidan sai ka fushin kai na neman yaninka to kana da matsala da niyya a gidan kana da matsala da niyya a gidan kuma sau da yawa akan samu irin wannan a rayuwa jiya jiya nan ko shekaran jiya wani abu ya faru abin ban tausayi da ban mamaki wani ba Allah na mashi nasiha akan yayan shi ya rika kulawa da su ya rika taimakon su sai ya rinka bambanta yayan amma shi abin da ya rude shi kaifin basira sai Allah ya kaddara cikin yayan shi akwai waɗanda kai jarabawa ma da suka zo makaranta yake bai musu kudin jarabawa ya ce ko sun yi siririn da ya ce sai sun fadi saboda yaro ya kai accessory wasiƙa da hausa ba zai iya rubuta ya ce ba kun da zai sa biya mai aka ce to shi ke na to saka za mai sana'a ya ce kai shi ya kyale shi tun da Allah ya sa suna da yawa ga wasu sai Allah ya jarabce shi da rashin lafiya waɗannan masu ƙoƙarin wanda yake mahidima yake musu hidima kowannen sai je sana'a a can inda ya sana'a sai ce ta ya koshi shi ko wannan duk inda ya sana'a ko ɗari biyu ya samu wallahi gida sai ga shi shi kai da mahaifin ya kai ƙasa bai iya tashi sauran sai suka kaɓa takardun su kawai sai su tafi sun tafi wai wurin sana'a ko sun tafi lafi wannan kada ku ɗauka ya wuce ne yana faruwa ne yanzu abin currently aikin na faruwa ne yanzu sai shi wannan din dai da yake ganin bai da amfani a gidan shi yana tunanin wannan ma ai rayuwar ba za ta yi amfani ba ko nan gaba shine ko ɗari biyu ya samu sai so kowar ko soyayyen dankali ya kama ma ce shi sai da Allah ki danci in ya ga ta danci sai samu yanka ɗaya ci amma sauran sai su wanka su sa kaya su tafi amin da aka ce su tafi suna yake zan ana da confidence a su kaga ya samu ciwon ninya ƴaƴan nan ba kai kai su ba kokwal wannan karatu na ba dole ba sai kowa yi ba duka mu nan mukan yarda da wannan ko ba kowa sai ya gane ba kai karan kanka ka san kun yi karatu da wasu wallahi ka bi ba kai ba ma tsarin su bane ka san wannan to Allah yana iya jarabtan ka yayan ka wani ka ganshi haka to yadda yake a hakan to kai tunanin yaya zaka taimake shi a haka kana tauye niyya kana ganin shi ba komai ne ka samu matsalar niyya ka samu matsalar zalunci tsakanin yaya sai ka samu ciwo sai ka rika samun tashin hankali a zuciyarka kuma haibarka wallahi za ta ragu a cikin gidan za su rika ganin girman ka kai mai gida ne suna faɗan kai mai gida ne amma ba son ka sai gashi waɗannan yaran da ya jawo su su ne ba su san shi fes da azumin nan na bana dukkan su sai da kowa ya sana'an da ya samu kuɗin da daga baya ake gane ya samu kuɗin da ya kai bai kasa da dubu hamsin ba wanda ya bashi naira goma amma wancan idan ya samu ɗari ne ɗan ko samu dubu ɗaya ko dubu biyu yana tashi daga wurin kwadagon nema lokacin tashi bai yi ba gida yake tunani saboda baban ba zai iya nemo abincin da za a ci ba an gano wannan ko wato a rayuwa ka yi ƙoƙari ka zannin yankan a buɗe zuciyarka a buɗe tsakaninka da duk matakin da kike kai kake kai sana'a ne gida ne mu'amala wata rayuwa ce zuciyarka kai a buɗe shi ya sa manzo sallallahu yake cewa mumini ghirrun almu'minu ghirrun karimun mumini na da yaudaruwa yana da yaudaruwa yanzu na sai ka kwari saboda sauki saboda nagartan ninyin shi yanzu na sai ka cuce shi amma kuma ba sakare ba ne in ka cuce shi a wannan layin ya gane wannan layin ba zai yadda ƙara cikin shi amma har yanzu shi kuma tana na buɗe da kani shi da kai a wani abin da ba wannan ba saboda haka in wa mutum ya kokari ya zama in shugaba ne shi sarki ne shi jagoranci ne yake yi a ya zama kada ya fada cikin wa man yuhini lahu fa malahu min malamai suna kawo wannan aya ɗaya daga cikin fasarorinta duk wanda Allah ya wulakanta shi ai matsalan kenan in Allah ya wulakanta mutum to ba wanda zai girmama shi ba wanda zai girmama baki duk wanda ya ce kai babba ne ƙarya yake yi kuma shi ma ya san ƙarya yake yi ya san ƙarya yake saboda Allah ya riga ya wulakanta mutum sun ce ɗaya daga cikin fasarorin wa man yuhinu illahu fama lahu min mukrim shine ya samu matsala a niyya ciwo illa ne niyya a aiki sannan sai abin da ya kama da na baya adamu tafi amal suna fassara wai za kamo ila salati kamo kusala yura'una an-nasa wa la Allah illa qalila ɗaya daga cikin ciwo ne na niyya ɗaya daga cikin ciwo ne na niyya ciwo ne na zuciya zuciya ce ta samu matsala sai niyya ya samu sauki sai kasala na samu mutum to sai abinda suke shelan shi a tasirin mutum ya samu ciwo na niyya a aiki rusa aikin gabaki daya وقدمنا إلى ما ma وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا suna cewa ɗaya daga cikin fassaranta ɗaya daga cikin manoninta illoli ne na ninya ninya ce ta samu matsala saboda haka sai ya zama idan an ji rantar alkiyama sai a watsar da aiki wato shi hadarin a watsar da aiki ran tashin alkiyama Fallaka wato ba abun kunyin da ya fi shi saboda mutum zai rinka jina da confidence aljanna zai shiga kun san aikin lada fari ake mai da shi fari ake mai da shi shi sa zaka yana cewa b aikin lada fari ake mai da shi kuma sakamakon da ake badawa ran tashin alkiyama a filin hisabi ko kaya ne zaka ka jan ce aswan Allah zai ba su kaya sai Allah ya ce kayan fari in kujera ce za a ba su zauna sai Allah ya ce kujeran fara saboda manzo sallam a wannan rayuwa shi sai mana bayani yace khairu thiyab khairu thiyab in zai yi kayan ka zama farare duka in za ka in za ka iya kayan ka zama farare duka khairu thiyab ne amma ba sauran laifi bane manzo Allah in ban da rawani rawani ne kawai ya zama tsakanin fari da baki baki ya fi shahara a wurin shi a cikin garin Madina ma baya sa fari kwata kwata sai zai fita amma an man da rawani to farin kaya shi ne ke gaba a manzo magala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka ka kyautata ninya kare zama ranta tashi alkiyama ka ji gaban Allah subhanahu tala da farin aiki farin aiki shi nan ya taru kana tunanin kawai a zuwa kammala ne sannan sai a rusa aiki kuma duk aikin da ka ce ya kai lahira fa sai aikin da ka yi shi kamar irin na manzo Allah fa sallallahu alaihi wa alihi ya kamata mu rinka lura da wannan aiki idan ba kai shirin na manzo Allah bane ba ma za a bada ladan ba aiki ne irin na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samu to tun irin na manzo Allah ne Allah zai bada ladan to amma matsalan ninyan kuma sai an je kance kuma sai Allah ya rusa shi saboda haka mutum yayi kokari kada ya samu irin waɗannan cututtuka sai mushi da'ira sannan malamai <clears throat> suna bada shawara yadda mutum zai kubutar da kanshi daga irin wannan ciwo akwai wannan ka saboda tana balle sankara ne sankara ne ka san shi sankara illan shi nagartaccen abu yake sa shi ya huka ki a tsakiya nagartaccen abu kamar goro ne kaga goro ƙatoto sai ka bu sai an buɗe shi sai ga cikin shi ya lalace ce sankara a ce goro har goro amma sankara ta lalata shi to ciwon sankaran zuciya malamai suna ba da shawarwari da yawa ga matasa amma kanan daga ciki suna cewa al'insila min sohbatul ma'rufi bin riyayi a wusuma idan ka ji mutum kullum yana magana yana kokarin yana so a gani ko a ji to irin waɗannan ya zama abokantakanka da su sama-sama a samu insila domin ba a janye ma ɗan adam ko kafiri ba ana so a janye mai bane gaba ɗaya a ana so a janye ne ja na da'awa an janye mashi amma kuma ana kusa da shi ana kusa da shi nesa ake da shi nesa ake da shi amma kusa ake da shi ba janyewa ne na ba ruwanmu da shi tsakaninmu da shi yaki ba tsakaninmu da shi ya za ya gyaru to duk wanda kaga yana sha'awan tallan ilimin shi yana sha'awan tallan aikin shi to irin wannan ka rinka taka tsantsan da shi yana daga cikin abin da zai taimake ka zuciyarka da zama nagartacciya shi ya sanya <clears throat> muke yawan nasiha ga ɗalibai masu neman karatu na salama yana cewa wanda ya nemi ilimi ba don Allah ba ko kanshin gina da ba zai ba kanshin ta kanshi ga ilimi da balayin wuya wallahi ilimi wahala ilimi to ne ilimi ne wake da sauƙi wani ilimi da ke da sauki ilimi wahala amma mutum ya ci ya sha wahala ya sha wahala ya sha wahala ya samu karatu amma ba da Allah yake yi ba ya kosa gila a kori limamin masallacinsu ne ya ba shi limanci gila ko mai karatu yi wani karatun da yake karatun ba wani karatu bane ya kosa shi ya fara yin karatu wani ya kashe kanki, ya kwari kanki. magabata suna kawo cewa ko tambaya aka bai sun fi so a tambayi wani ɗaya daga cikin tabiya yake cewa na taɓa halartar sabon manzo da sallama a basara su uku don nan tambaya sai ce ka je wurin wani shi ke gaba da ni ce sai da na dawo na farko ya ce amma na je kufa na ce na da tambaya kafin malin ya zo ɗaliban suka ce yi tambaya mu baka hansa ba zai mu gama da bangaren ka kawai kaga tun ma na kurkusa da sabai aka fara samun matsala balantana mu yanzu shekara dubu da wani abu idan ma mai tambaya yabo har dalibai sukan ce sal ma shi ita tambaya abin da ka ga dama ne a kowane fage na ilimi ka zo kufa wato kowace da matsala za su kife ta kenan za su yi maganin ta yi ci sai na gane akwai illa tsakanin waɗannan da waɗannan saboda haka al'insulah min sohbatul ma'rufi na biyu yayi wa sum'a aw bi sum'a yana daga cikin abin da zai taimake ka saboda dama a ajwa'ul imaniya abokantaka na da muhimmanci amma abokin da zai taimake ka akan addini in ya kai rauni cewa na kai rauni kai kuma da muka san da kaza sai na biyu wanda shi fi ta a zaman farko sanin Allah marifatullahi azza wa jalla Allah da kanshi yace ma qadarullah haqa qadari sun kasa da kaddara Allah ne sun kasa gane Allah ne da sun gane Allah da Allah za su kalla shi sa sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da yake sun san Allah sun samu karatu ne daga babban malami manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya karantar da su Allah to duniya wa ya kai manzo Allah iya karantawa saboda haka sun gane ki karatun da aka yi musu da aka yi musu bayanin Allah sun gane shi to sai suna komi ba su jin tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala ba su ji tsoron kowa sai Allah subhanahu wataala za su je wuri su shiga wuri wurin da yake wannan wuri yanayin shi hadarin ba na wasa bane ana ganin ma dole shiga ba zai fita ba za su shiga yanzu kai ko aikawa da wasiƙu zuwa ga manya-manyan sarakuna a ce su bar abin da suke su shiga cikin musulunci a baka wasiƙa ce ka tafi illilin wasiƙa mutum ya tafi irin wannan wurin sai da juriya sai da karfin hali kuma su tafi wajen sarki su gaya mai gaskiya ce mu shiga sako ne daga manzan Allah sallallahu alaihi wa wa sallam in an ce su karanta su bayani su karanta kuma su bayani abinda manzan Allah yake ne su ce ana kiranta ne zuwa ga musulunci waɗannan abubuwan da ake so don a bari sun san irin wannan kalman yakan fusata irin waɗannan mutanen kamar ja da mulkinsu ne sun san irin wannan maganan in an faɗa a bakin rai ne amma a bakin ran za su a bakin ran za su sun shiga ya koka sun shiga abubuwa da yawa saboda sun gane Allah to amma rashin sanin Allah ba karamin hadari ne, kuma Allah subhanahu wataala ya riga ya tsara yadda za a san shi wajibi sai dai ta sanin abubuwan da ya halitta in banda wannan hanyar babu wata hanyar da za a san Allah ba yadda za ka yi kasan Allah subhanahu sai ta sanin abubuwan da ya halitta in ka san abubuwan da ya halitta wani abu ake so ka fara sani kanka in ka san kanka to ana ganin ka kama hanyar sanin Allah subhanahu sannan bayan janyewa daga mutanen da suke tallan kansu ko suke sha'awan tallan kansu bayan sanin Allah subhanahu wata'ala hakikanin sanin sa ke mujahadatin nafs ita rai matsala ce rai ba wani manzo sai face shi karan kanshi yana yaki da zuciyarsa in dai manzo sallam zai ce ya muqallibul qulub in dai manzo Allah zai rika addu'a yana yaki da zuciyar shi to babu aulani kila goma kai gana da nagartaccen imani min ba aulani in manzo Allah zai rika addu'a Allah ka taimake ni akan zuciyata to kai fa in manzo Allah zai wannan sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam gidajen su gidaje ne na kara galiban kamar yadda gidajen filayen suke yanzu gidaje ne an kakkafa abubuwa kawai an sa yayi idan mutum na magana da daddare ana ji a waje ana ji a waje za ka iske riwayoyi suna nuna kowannen su yana da wurin shi na dare wanda yake makan shi fada zuciyar kuma yake mata fada duk wanda baya ma zuciyar shi fada to yana da matsala wato in ma kaga ba ka da lokacin da kake ma zuciyar ka fada to kawai ka sa kanka a ma'aunin kana da matsala ta ko'ina ai duk abubuwan da muke faɗa a baya kai dama kana cikinsu kai dama kawai kana cikinsu domin muhasabatun nafs da mujahadatun nafs a cikin ƙa'idan tarbiyya ba a kaman shi ba shi yasa ake cewa ‘ya'ya tun suna ƙanana a shigar da aljeri a cikin zukatansu kuma shi sa mazala ya ce tsoka ce wanda in ta gyaru jiki ya gyaru in ka samu matsalar mujahadatin nan da muhasabatin nan to duk wata matsala dama kana ciki kada baka ce baka cikin matsala a ba ma baka cikin matsala bane duk wata matsala ma kana ciki kawai shike malamai suna kawo mujahadatin nafs din nan ya zama fi sadara shine gaban komai shi zai taimake ka ma ka san Allah shi zai taimake ka ya zama ka rinka abokantaka sama sama ba abokantaka ta sallamawa ba ga masu tallan kai bayan wannan cikin abin da ke taimakawa shi ne tam ma addu'a duk wannan ke duk wannan ke wai ke wallahi sai yi addu'a in ba da addu'a ba wallahi zuciya ta fi karfin mutum kai ka san zuciya ta fi karfin ka wallahi ka san ta fi karfin ka kullun cikin tashin hankali kake da ita zane ne kullum kake ciki a rana zane wato abinda ta sa ka ka aikata na laifi in kai wasa wala ce kasa kirgawa girgawa yanzu a tallace tallan isha'i Allah ya taimake ka kashe wani ka ajiye gefe guda ka tsaya kawai kai shiru ka rika kallon zane na gabbai ka rika ka fara daga kowane gaba ido zane nawa ya yi kunne zane nawa ya ji tunani zame nawa ya yi? baki zame nawa sai ka ga zame zame sun yi yawa saboda zuciya musiba ce kuma ga sha Allah subhanahu ala ya riga ya yi shela laƙurani. kowa an sa mai dafi a cikin zuciyarsa kowa akwai wani dafi a cikin zuciyarsa wannan dafin yana harbi yana harbi kuma harbin da yake yi baya ƙaƙƙautawa. Har bi ce ta ko'ina shi yasa manzo sallallahu alaihi juyawa yake ya Allah ka taimake ni manzo Allah yake ya Allah ka taimake ni saboda zubban da yake kamar bindiga ce yadda take zubban harsashi kowace zuciya an ba ta wani kaso na wannan harbin na wannan juyawa, na wannan hadari to malamai suna cewa in ba da lujo utam ba in ya zama ba ka da wani lokaci da ka ware ma Allah wani Ta'ala a rayuwanka kaf to gaskiya da matsala dole ya zama wata rana ka san garin kowa mata nan da ɗanka wanda ka yi ba ka san garin shi dole ya zama akwai wannan minti biyar ne minti goma ne minti sha biyar ne a yini ne a sati ne a wata ne wajibi a samu wannan amma in dai magabata ne a su kowace rana ce kowace rana akwai lokacin da ba su bukatan ganin kowa ba su son ganin kowa kamar mawadata ne a ce wane yana wani lungu ko bai bude kofa ba sai ya bude kofa saboda kofan shi iyalan shi ba sa taba ko yana sama bai sako ba ya ware kanshi me yake yi abin duniyan shi yake lissafi to kai ma irin wannan lokacin sai ka samu makanka sai na limina bi talibina na cewa in kana karatun babin tarbiya na zuciya da babin tarbiya na dabiya za ka ga kalmomin sai na limina sun fi tsada yana cewa wajibi ne fa ka ware lokacin da baka da bukatan kowa saboda harbin da zuciya take yi inna nafsala amaratun bisu'i harbin da zuciya take yi ya kaman harbin adadin numfashin da kake yi haka harbin da kake yi duk wani numfashin da zaka fitar haɗa da harbi ne na zuciya ni tana so sai ka samu matsala a rayuwa sai ka samu matsala a ninya kuma gashi wannan wurin ba mai shiga sai Allah subhanahu wataala shine kada ke shiga wannan wurin kuma zai hisabi da wannan ne aikinka da jikinka da shelan da mutane suka yi maka yana da nashi amfanin amma hakika ita ce wannan hakika ita ce wannan kuma ita ce za mai da littafin da mutum zai karanta ita wannan abin da ke cikin zuciya ita ce za mai da littafin da mutum zai karanta don ba ta rage komi ba ha abin da mala'iku ba su gani ba ta gani don yana cikin ta ne so da aka shi ya sanya aka ce ma littafin layu gazu da kagiratan wala kabiratan illa ahsaha saboda daga zuciyarki abinda ya fada wa mala'iku ba ma dan adam ba bai fada masa ba to in haka ne kuma harbinta da take adadin numfashi ne to ta yaya zai yi ko baka da luju'ut tam baka da addu'a in kuma za ka ga hoton manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam. yana da luju'ut tam yana da addu'a in za ka kalli sahabbai suna da luju'ut tam suna da addu'a to yaya za a yi yaya za a yi misali ni da nike da rauni irin wannan nike da rauni kai ma kake da rauni ba za ka yaka ba shi sanya manzo Allah sallallahu cikin abin da malamai suke kawowa wato sujada a cikin dare sujada a cikin dare lokacin da manzo sallallahu wani bawan Allah ya tambaye shi amma za a tambaye wani bawan Allah me kake so kai man hidima baka saba roƙo na komi ba me kake so ya ce ina son kusa da kai ne a gidan aljanna sai ce to ka taimake ni da kasaratu sujud kasaratu a sujud wato ko da kalmomin subuhun kudusun rabbul malaikatu war ruh subuhun kudus rabbul malaikatu war ruh kalmomin kammamawa ce na sujada ko da su ne mutum yake ta maimaitawa a cikin sujada na mintoci minti goma ko minti ashirin ko minti talatin a raka a guda ɗaya da zai ko guda biyu da daddare saboda ya samu lijo uttam ya samu lijo uttam wato lokaci wato wato mannewa cikakke da shi da Allah subhanahu wataala ya kamata mutum ya same shi subuhun qudusun rabbul malaikatu war ruh nukan yi mana yawan da siha game da waya ne saboda wallahi waya ke gaji da mu ita ke samu tana daga cikin mana da ke samu cututtuka ba ta baka kai bacci ba malam yanzu duka matsayi muke yanzu na fito da mutane muna ta turi ta ki so a da ba zan tawo manu Allah ya taimake ni na ganci shi ma makar ya fi da gudu ka zo ka gaji kuma da ka dan kunna waya sai ga dan wani abu wannan abun sai jawo wani abu wannan abun sai jawo wani abu in kai wasa sai ka karbe da dare baka huta ba jijiyoyin jikinka ba su huta ba ƙwaƙwalwarka ba su huta ba hanyoyin jininka bai huta ba ba abinka da ya huta kana kwanci a kira sallah kuma karken tafitanka na lazim ne alal aƙalla abincin da za zaka ci ka je nema yaya za a yi mutum ba zai faɗi ba ya za a ba za a yi hawan jini ba yanzu ba yanzu ɗan yaro ne sai ganin shi ba hawan jini ba hawan ruwa ana yi yanzu hawan komi ma akwai shi wace a cewa za a gwada ka lubara baka magani ka da hawan jini ai ba ta lokaci ne ma gwada inda za a baka magani kawai baka magani hawan jini kam ai an riga an gama samu ai yanzu a samu injinan hawan jini da hawan ruwa da hawan jijiya da hawan komi za a gwada shi saboda hutu ya gagara mara yadda ya kamata ka ta huta gabobin jikinka ya huta ka iya samu ka yi koda na fila raka daya babu lokacin yanzu masu yin shafayi da wuturi da an fi sanar jidawa ko kalmar wuturi tun da ita ne kalmar sallar mai tsada ta fi duniya ba da abin da ke cikin duniya duk abin da ka mallaka a duniya wuturi na gaba da shi sai mutum dare ya wuce bai wuturi ba bayan gama asara da waya kuma ga wayan kullum kara wasu abubuwa ake sababbi goma da mu da mu bi iya ba dama in an baka wayan maka ta rororore ka rasa inda zaka bude kuma shi mu muka fi kwashan wuya domin tun sai ka je ka danna wani abu sai ka ga bala'o'i ashe abin da ka danna ka shiga wani wuri ne wannan wurin ila bangaren yan alfasha ne kai baka iya ba ila sai dai wannan yana son ya ce malam mun ga ka shiga wani wuri kaza da kaza in yana son ka in bai son ka kuma ya ce a ashe malam malam wani mana shiga wurin kaza kai baka ma san ka shiga ba ma baka sani ba baka iya ba kuma ga matsalan wayan shafa ake da danna ake kaga sai ka gani sannan ka danna to ba danna ake ba rigan ka ma tana iya shafo karshen ta gila wani abu ka ja maka bala'i ko ka sa mabudi a aljihu ko wani abu ya ja tawa maka wani abu ashe baka rufe da kyau ba ka shiga wani wuri baka san inda ka shiga ba ka dauka kafin ka juya an ka kalli albasha ko ka kalli wata banna to balantana waɗanda Allah ya ba su ilimin da za su rayu a zamanin da ba namu ba yanzu matasan nan za su rayu zamanin da ba ma nan Allah kai samun za su gani Allah kadai ya san abin da za su gani tun da wayan nan dai har yanzu ba gama ta ba kai karan kanka wanda ma yake sarrafa da zai ce har yanzu bai gama ba har yanzu bai gama ba shi to kaga so nan yanzu nan gaba kaɗan ba san kai da za su je ba saboda haka aljuhu tam malamai suna kawo waɗannan usul ɗin suna cewa suna daga cikin abin da ke taimakon mutum ya samu niyya niyyarsa ta zama lafiyayya saboda haka adun eh sai ma safad min alhadith eh a akwai arqam guda 13 da to adun kule a mana ya dan haskaka mana kadan daga cikin illolin kamar yadda ce da shaqat din da yake manfa'a din da hotunan magabata ya kawo mana a wannan littafin ya kawo falle biyar ne shafi goma ba mu bukatun mu ga mu ga irin wannan aibo ba dai mu samu aibo ba mu tsallake wannan gane aibo ba mu tsallake sai safar Yusufa mun tsare mai safar sai mu ta hada hadisin wuri guda mun samu hadisi ɗaya kenan insha Allah amma kida zamu canza tsari na yadda za mu tafi in tsarin ya canu sai mu shiga hadisi na biyu a cikin wannan hadisai shahararru waɗanda yake galibi don an haddace su allah ya muke mu allah ya sanya mana albarka baki daya ah, yau takwas ne ko tara yau takwas ne ko an ce gobe alhazai za su fara tashi allah ya sa su tashi cikin nasara not